Laqaman ahala alaihimu um ambaya wa umu ulu imkan. Fa'idha ba'atna gharatan min ukraya til asharil mansuri bil Qur'an. Bahanat kumu tahanar rahalil habbi hatta surtumu كالبعض في القيام أما يقاوم بالأساكر طمطم أو تنكلو شن أو أخو اليونان أعني أرسطو عبد الأوثان أو ذاك الكفوف مؤلم الألحان ذاك المعلم أولا للحرف والثاني لصوت بسة في المعنى هذا أساس الفسق والحرف الذي وضعوا أساس الكفر والحذيان أو ذلك المخدوع عامل راية الإلهاب ذاك خليفة الشيء الشيطان عن ابن عن ابنتي ذلك المهلول من أديان أهل الأرض بل كفران وكذا نطيق الشر في أتباعه أعداء رسل الله والإيمان لترد ضلالة من فصاحة رأيهم وذبوا جيوش الدين والقرآن فدرى على الإسلام منهم مهنة لم تجر قط بسالف الأزمان أوجعد أو جهم وأتباع لهم هم أمة التعطيل والبهتان أو حفص أو بشر أو نظام ذا ومقدم الفساد الحجان والجعفران كذاك شيطان ويده حتى قلا حييت من شيطان وكذلك الشحام والأناف والنجار ذو الجهل بالقرآن والله ما في القوم شخص رافع بالوعي رأسا بل برأي فلان وخيار عسكركم فذاك الأشعري يلقوم ذاك مقدم الفرسان لكنكم والله ما أنتم على إثباته والحق له برهان وقال إن الله فوق العرش والدولة مقالة كل ذي بختان في كتبه كرا وقرر قول ذي إثبات تقريرا أذي مشى لكنكم أكفرتموه وقلتم من قال هذا فهو ذو كفران فخيار أكثرهم مبنغو أي تنقل نعم يا أخي أي شيء كان فقبل فقبل iwanata man ahala mu can tun da bayan da yake wacce mai ce a za ka zama wa mu na hadiru maganganun su duk da ta hannu min ghairi ba ne wala ce yace bal qabal hiwalata ka karɓi juyarwar man a hala ahala mu wanda ya mayar da kai zuwa ga fahabbai karɓi. suna da hujja malar suna da dalilai amma yanzu misali in kana bi bashi kana bin mutum bashi a ne ka shi bi bashi sai na ce maka ka je ka karɓa wurin mai kafe ya sai ka je kawai shi da kafin mai kafe na da ruwa ne ku ban da shi ban sai maka ƙarshen wata ka zo karɓa ce kai malam aikin da kake aikin mai kake ka shiga kanka ne mutu inda za ka samu zan kuɗi na sai a to yanzu mai kafa da ce maka ka zo ƙarshen wata ka karba to kaga shi zai samu kun gane kun ce gane ba to na da wajen da kanti kaga kai ko banza shi na samu aiki daga inda ya samu kwantin kwana biyu kwana uku ce ta mafashi kuma aikin safa'a ne yana iya shekara bai samu aikin nan ba to amma hala a kuɗi idan kana bi zai tsabar da kuɗi yanzu ka mayar da mutum zuwa ga wanda mai yake da wanda ba a mayar da shi sai mai shi ake maidawa dawa. gane na shi ta kuna zai koma kan addini hmm? in an ce je ka karɓi kuɗi ba sai ka kalli wanda aka ce ka je karɓa hannunsa ba hmm? in akwai kada alama eh to ba komai sai ka in ko ka kamar ruɗa ga ce a a ba to yanzu idan misali ana rikicin addini wannan ya ce wannan ya ce sai wasu wani izo ke na ka da koma kansa habbai ne kamata ka yi eh? kai kasan masu gaskiya ne aka ce baka da tabi'ai ga abin da suka ce Ba za ka koma ka bi wannan ba aka san daga ga abin da su abu hanifa maliku shafi amar bin hanbali suka faɗi duk sun haɗu a kai ba za ka koma ba ka koma ka je ka kame su ka ɗauki sufanci ko ka ɗauki shi'anci hmm? to haka shi da aka ce fatabal me za ka karɓa walaka to juyarwan man a hala alaihim wanda ya mayar da kai zuwa gare su wannan karɓi maganan hum laya. su suna da dukiyar ko menene ban eh, ahala ilal mali ne falihatar ne na eh, hadisi bai samu ba amma da na kama da rushi eh wala ukudi ahadukum alama alama li in ko sai ta ba wa haula ya laya. malikan ba malika ba maliku ne ba su amlaya ne abokanul imkani su ne ma'abota iya gano irin wa'annan matsalar ina gaba fa'iza ba a magaratan min ukhra tun da ai babin kaban aibabin babin da sigen yaji fa'iza ba asna garata in muka tado da wata runduna mai kawo hari wato cibiyar rundunar ma a kyale ta mu yan tsirari idan muka tado da wata runduna min akwada ya askari daga can gefe rundunan nan a rundunar ƙwar'ani rundunar nadifi rundunar sahabbai rundunan tabi'ai rundunan tabi'i tabi'ai idan ba koma daga ɗan baya bayan ta muka haɗo wata ƙware-ƙware ƙwarya-ƙwarya runduna ainihin eh, ben ukura ya askari ba cikin rundunar su aka ɗebo ba a ukura ya askari almansuri ne nasara bil qur'ani fa hanatumu sai muna tafayin ku za su dake ku ta hanaraha irin nikan inji irin nikan inji lil haddi da kwayoyi hatta da sirtum wasai kun zama kalbari kaman kashin dabbobi kashin da za kuma sun ke a ne a kan dauri gara ne hmm? kai an sare an dauri ya ne almakan kai an jabo fa'in المكان الذي لا ينبت الزرع ولا يقبل الماء فكيف وقت الجفاف فإذا تبعر بعير لا ترى أيام يتفتت ويتلاشى ويتشتت حتى يصير كلام هكذا ويوشيني منا ne muna انا نظن ونسو يدفو wani zuwa muna jin aliyu ne ya ɗauko ke ke malam ga yadda ake yi aka ɗauko mai nan na tabbace ba nan san gane shi a ah, haka dai sakura ka gani in eh, muna sana na fito da shi ga inda ake jefa saniya a ciki a jefa alade a jefa kare a jefa kafa a jefa wane ne kaga an dawo da saniyar injin ya juya ta fatakwa in ji za ta juya wa kafin a jima aladen yana ihu da menene haka inji zai na kashi a juya ta inji ya dawo ya zagaya sai gashi ana yadda da shi kuli kuli za su kuna ce to dai muna maganin wannan sai su ɗin nan ne masu tsada haka ce to wannan sai su ɗin masu tsada na farko dai shanu da ma koyan ka ba yi kuma ana gauraya naman da alade da kannuka da menene haka ake jefa abun nan abun lura yadda ake sa su da rai a fatattaka su inji hali yana kuskana ne za a jefa ta ce kare haka ba a jefa shi alade haka ba a jefa shi a haɗa a rike to amma nan magana ne kan da ya sa na kawo shi ta anat ta hana raha in wannan rundunar da aka taso ta daga gefen rundunar ƙur'ani za su nike ko irin nikan injilil habbi yadda inji kewa ƙwayoyi ko inji kewa masara hatta tirtum har ku zamo kalba'an na da baya ku tilke an wannan ne da idris kai an alka jam'u kai anna yuqawimu bil atakiri tamtamun anna tamtamun ya za a yi wani bakan kame yuqawimu bil atakiri ke iya aran gama da rundunan qur'ani ma huwa tamtamun filosoful hindi aw tankalushan shima wahem filosoful hindi an yona ne. ko ɗan ƙwan yona na wancan da girki wancan tam tam da Allah ka san shi tankalu su ka san shi su banga shi akwai yona wa shi kila baka san shi ba a ani aristo abidal awfan ya tangu maka aristo arne ne a cikin arnan ma arne ne shi kusan mafi yawancin farfasa daga gumaka fitar da ita za ka gani maganganun su da mene sa shi arne ne a cikin arnama arna a arnama arne suka ke masa aristo biyu shi ne kashin bayan ilimin duniya haka za ka gani littafin musulunci a ce kala aristo illa abin da ba ka cewa rashin hullahu amma in ka sani ba a yanzu da ke wani bawan Allah ne rahimahullahu to arne ne nan ba arne suka dauke shi hmm? eh. ai da da da hujjar su ko gaba da gaba aka yi za su fatan take su kada ka ɗauka hujja ne ka san yanzu zamanin tawili ne ya ce a yi magana kawai da baki a yi da magana da baki shi dai mabiyin ƙwarani ne a fito ko gaba da gaba yaya sahabbai suka yi da farisawa yaya sahabbai suka yi da romawa a karanta tarihin ne abdulgafar ne yake najjar sun talikin na ya yi bayanin irin yadda yakin da sahabbai suka yi da roma farisawa da irin yakin da suka yi da fari da romawa irin yadda suka manta su ba su yi tsamman wannan zai ba kuma mafarki sai dai mu dai mu karanta in ka gane karatun ka kare da kuka in ka baka gane karatun ka karanta a tashi sai bakin cikin yadda mu al'umma ta kasance yau sai ba ta kai a duniya ko ana ga musulmi ba a iya kashe shi sai dai in kwana sa ya kare ana jin yankin matuƙa turkanan can manyan inda mugula gola nan suka wallo manya manyan annan nan ba su masu irin mahaukatan dawaki nan da ake hawa dutse da su ta take ce musulmi bai mutuwa ba ka iya sa mutu sulmi a gaba kana duka ya mutu in musulmi ya mutu ya dai kwana sa ya kare ana tuga rundunar musulmai kishin kishin gata nan a bakin za ga fashewa yake a gari akwai gari na kai cikin gidaya ne na gani da wani bazan isa na wurin gashi ba amma dai tabbatar na karanta shi haka akwai inda aka zo wani da ke karfin hali irin masu tsorin ran nan ya rafe ya rafe ya je a bakin kogi ko a tafki ya samu wani musulmi ya haɗa masa kibiya malam ya juya ya juya ya sha ruwa ya mutu sai ga da je wallahi suna mutuwa ya kashe daya a dawo a yi fada amma da sun dauka musulmi bai mutuwa sai dai nan da kwana sai kare mutu amma ka tufa shi a gaba da duka da fara da har da ake ta kashe shi oh. Eh? yanzu ka duba yanzu zai zai na taimaka yi idan ka karanta karatun ba ka gane ba sai a karanta a wuce lafiya amma ka karanta karatun nan ka gane ma'ana, ka kalli rayuwa kuma yanzu sai dai ka kare da kuka duk da ya faɗi maganan nan haka take hissan wa ma'ana mana haka take hissan wa ma'ana da baki ko aje komai a magana da baki ba su da ma abin cewa aka musulmi in an ajiye bakin aka ce ana bukata ne a yi aran gama jiki da jiki ba da musulmi amma yau ga musulmi ce inda ya koma yadda yake baka magana naka ai baka ji bakin farkon babin yace yadda ya babin nan babin nan zai sa tsini ya dinka tashi amma ga masu tsini ha'ani aristo dubo yake kakulo aristo ya tsakko aristo ya tsaga shi sama ya masa tsirara a duniyan kafirci aristo na ba kirsa ne ba ya tsallake kirsanci ma sosai shi daga can kafin so ba ta ka yake shi aristo yana da addini amma addini sa bautan gumaka wasu na kofa ko failafa ne mai kanar jawo a bautan gumaka ne aristo عابد الأصو أوثاني أو ذاك الكفر إيجي كوان تنشيجا أرمني مو أهوصا منا في مقاتل تنغاية كما شيجي الكفور مؤلم الألحاني na da farabi kin fi mai koyar da wanda ya kwakulo kalmomin sauti in ka ce gan a garaya ka ba da kaza in gobe ne kaza na ta ah, to ga irin abin da zai bayar ga irin sautin ga irin kamannin sautin ga yadda za a matse shi ga yadda za a mai shi kaza ai wannan alhanu ne yanzu kake ganin shi wannan ilimin sa na kace da shi gaba a mayar da muryar mutum mace a mayar da mace namiji a mayar da wane ne a kumbura shi a tsiran tashi a ɗaga shi a soka masa menene a sa wane ne a wannan wannan ne. alhan ki ilimin banza ilimin sauti ya kafin ana tafiya yanzu ana wannan karatun lahan din doktorin digiri ake kai a yi digiri ɗaya biyu uku akan haki Ke za ka mu'allimu wannan ɗaukun malami kenan abdalan lil harfi wasan lil harfi wancan wancan aristo kenan mai koyar da wanda kuma ilimin mantik ilimin kaddama logic lil harfi wasani na biyu lil sauti bi isatil ilma ne Allah wadare da na ilimi guda biyu ilimin musu gaskiya da ilimin da yake da suna sauti ilimin kaɗe-kaɗe هذا أساس الفسق والحرف الذي وضعوا أساس الكفر والحضيان هذا أساس الفسق أنا شين توشن فاسقنشي توشن فاسقنشي ونين توشن فاسقنشي إلي من فاسقنشي ne ka duba abin da ke magana a gasar da ya zo waka shi ne kusan rukuyatul zina idan ko yarinya ce ta gagara to ta hanyar kofi za samu kanta wal harfu wannan harafi ko ilimi harafan ma'anar ilimin da yake da suna eh, juyar da magana ilimin mantik allabi wada'u asafin kufuri wanda suka sa tushen kafirci wala bayani ko أو ذلك المخد أحامل راية الإلحاد ذاك خليفة الشيطان شو نقول لك شيء فاشي ما فكر علينا شيء ده بس أو ذلك المخد أقول نوان ذاك يودريش شو قولي أكجويا دشي حامل راية الإلحادي هنا تجد توتن إلحادي توتن قولي الله ina ganin shi wani gwani ne za ka khalifa ta shaitan magajin shaitan kenan magajin shaitan Allah eh wadare da magajin shaitan waye ani duna fi na zalikal mahlula min azayani ahlil ard wal kufra adayan ani ibn sina ko yanzu saboda san kake ibn sina sai ka dinga ganin da wancan musulmi ba wani ne ibn sina abu ne dinka bina wai wannan ibn sina da ke mai shugaban magani a musulunci ne mai warware mai kwankwance min adaya ne عن الأرض جبع بس ليس قطع الدين الدنيا بل الكفران وكذلك الشرك في أتباعه أعداء رسل لله والإيمان هكذا نسير الشرك نسير الدين هكذا يكون ما لم ينجن كيف كان ولو سفر وانت ابن تيمية مثلا دي wanda ibn al sai ya masa da yi min haƙi sunna a kan shi bai shi'a ne filosofa ne fi a tabarai su a ada irasulillahi makiya manzannin Allah ke nan makiya imani ai shi ne a ƙabila ce mugulawa shi ne sarkin su na farko نصروا الضلالة من فصاحة رأيهم وجبوا جيوش الدين والقرآن نصروا kaga a lokacin nan sun taimaki ɓata, sun ci nasara amma lokacin da musulmai ne suka bar Qur'ani suka bar sunna sakaci ya faɗe su da addini ana ta faman kawai mulki mulki ni zan yi ni zan yi aka dinga sako-sako har a lokacin na aka samu babban ministan addini ɗan shi'a al'alƙami wazirul alƙami to ta hannunsa ne aka bi har aka samu waɗannan suka shigo gari suka yi fata-fata da addinin musulunci suka yi wata-wata da musulmai suka karya da wasu da faru da suka taimaki masa min fasahati ra'ayin a wautan su wanda zaujiyo shaddi ne suka yaƙi rundunar addini wal ne kuma lokacin musulman ne suka yi abin da suka yi fajara alal islami min mihnatan lam tajri qattu fil hasbani fajara mihinat eh, fajara mihinatun musiba ta gudana alal islami min hon daga waɗannan mutane yadda zan ki da zai kawo mana tarihi ya kawo shi a baya tunda a wannan faɗan da aka yi rundunan kafiran can da suka yi aran gama da rundunar musulunci an ka kashe musulmi sama da miliyan a wancan lokacin shi ne ke cewa ba a taɓa yin idan ba to sai dai yanzu kan mana nema a ga abin da a kashe a lokacin da aka kafa Rosiya to na tabbatar ya ninka wancan don kan lokacin da Rosiya ta kafu a Soviet wannan Soviet din nan ta karkashin su lini da kalmar suna ga an kashe sama da miliyan ashirin musulmai ba ke magana miliyan ashirin kisan kisa da kisan wulakanci ina jiya a lokacin nan da kwalita da makamta na yi hatta malamai kifin kuka take kifa na daban ne akwai malamin da za a ɗaure shi a bari a kafan shanda za a ɗaure shi a dinga kashi a kansa da fitsari kurkuku shi na shiga ɗakin abun nan to bayan kuyin da za ku yi bayi kin ciki malamin ku yi da za ku dinga kashi a ciki ku dinga fitsari kashi da fitsari ne za ka shi shi. ai wannan gurbatun nan malam sun gana ta'afu sannan aka toshe ilimin ma ya zo bakin ƴaƴan musulmai don da ilimin yana nan a bakunan musulmai yana nan a kullum ƴaƴan musulmai tabbas za rama za rama kai mata ilimin sun tsoye shi sun abin nan ɗinsa ba a mako faɗa na zana magana za ga musulmi ya je rotu yana neman taimako ya je rotu zai makami ya je yana gayyato su ne na Allah su ne maganin Amerika a ɗebo su su kashe amerika su da amerika daidai suke tafiya gabar gidan dai yahudu suka kafa amerika yahudu suka kafa rufiya na aimun karanta kusan kab jagororin eh, juyin juya hali na wannan duk yahudawa ne daga yahudawa sai waɗanda aka so a musu yahudanci kamar ibn sina din nan shi ma na jin uban shi ba yahuda ne in ma uwan shi wa in ba uban minhum mihna bari da dai na guna mu karanta bai sai ma samu sanan bayani a gaba lam tajri ainihin wata musiba ta tsarkatu ta gudana ba bisali fil a zamanin a zamanin da ya gabata ba a taba irin wannan musiban ba a lokacin ibn ka yi ke ba ba a taba irin ta ba yanzu kan san yinin ke ta aw ja'adu au jahamun wa atba'u hum ummatu التعطيل والبهتان أو جعل هو جعل أو جهل جعل ما لم ينتهم جعل كركرين هلا kore sunayen Allah da siffofin Allah aka kashe shi jihamu ya shafka sai da ya watsa duniya wa ta ba'ul lahum da mabiyansu ko ko ta ta'tili jama'an ƙauyen ƙasar musulmai za ka je katar da daji kungurmi ƙauye sai katar da ana karanta da rashada Allah wala fawqun wala tahtun wala amamun wala wara wala yaminu wala taba wala dakhilun wala kharijun لا يتصف بالوجود ولا يتصف بالمعدوم sai idan ka karanta ta kafan Allah bayan ka kore Allah ka baki tsaya har ka ta raba tufka wannan matsayaci ya yi aiki yau dan aiki ko kawai ka ce ka ce Allah na sauka ga tsaye da shi mutane na tashi wannan kafirin daga ina kace Allah na sauka ba ta wannan kafirin ba ki buta hujja da ya ce masa kahiri da ya yi hujja da aristo da ya yi hujja da ke ibn a amma ya ce masa wannan shi ne musulmi maganan can da ya fi sabi inda muka gama ɗin nan malam kai ku taka da kai fa kwallo ka dawo wannan wanka bai da amfani ka wata a cikin ruwan matsa surutu surutu ne kam daga kuwa surutu aw hafsu aw bishirun aw naddamu za ta muqaddamul fosfate wal mujani aw hafsu shi ne da daga cikin manyan malaman motar rila au bishir bishirul marifi awon naddamu wannan dan shi'a ne da ke za ka muqaddamul fasaki wannan jagoran fasikai kenan wal mujjani da yin iskan duniya wal ja'fara nika za ka shaytanun bayudu hatta kala kuyita min shaytani wal ja'fara ne wannan duka jakarun shi'a ne ka za ka shaytanu haka shaitanin nan da ake maka shaitan yake ce ma shaitanu taki yudu atta shaitanu take la yi ta ba shi ka ba min shaitani Allah wadaranka wa kadhalika sahamu wal allahu wan najjaru ahlul jahami bil qur'ani وكذلك الشحام وهذا شحام سنة مسلمة ولا الله manya-manyan wasu mutazilawa ne wasu shi'o'i ta zai biyo baya wannan jam ahlul jami jamawa kenan in ji hamu bil qur'an wani wani kobe na ke jahali ko in ka duba yana cewa al jahali in ka ce ahlul jahali bil qur'ani ya fi miƙewa amma wani kofin na waƙin jahali والله ما في الكون شخص رافع بالوعي رأسا بل برأي فلان yake duk waɗannan manya-manyan shehinansu manya-manyan falosofin na yi yake wallahi ba ɗaya daga cikin su zai tsaga kai da ƙwararri sai ba mu rabu shi kafa ba in dai tsaye kada ake kama za ku ba mu yi da shi kafa wane shi ya daga kai da qur'ani inda ba suna da awon musulunci ba to ko in musulunci ne zo da aya ko zo da hadisi yake ba a tsaye daga cikin su da ya sai daga kansu da qur'ani wallahi ma fi ma shakhsun fil ba mutum ɗaya a cikin mutanen nan rafi'un da zai daga kansa bil wahayi rafi'un ra'asa bil wahayi bal bi ra'ayi fulani dukkan su sai da su kawo ra'ayin filosofa وخيار أسكركم فذاك العشعر يلقوم ذاك مقدم الفرسان زابط تنشكنكو من دخوكي تنتاهو دهي مثلا قرآننكو مثلا حديثنكو الإمام الأشعري أبو الحسن الأشعري ashari bilkau za ka muƙaddamar fursani shi ne ku. shi kuma namu ne da ƙur'aninsa da sunnarsa ba ta bashi ya lalacewa da ya zauna tun da shi ya jagoranci mu'tazilanci ya tsaya ya yi hidiman mu'tazilanci kusan shekaran arba'in a gaban jibba'i na karatu yadda ta kai shugaban mu'tazilawa da daya mukabala da shi ake turawa shi ne karin su in qur'ani da hadisi aka ce baka imamu abul hasan al-kashari wanda ya zauna ya zauna ta haɗo su da ogan nasu ya yi sama ya kafa sai bashi sana cewa ya samu kusan fasi ba don shi a waje ba yana ta nafila a ƙashe yana roƙon Allah sai ya sako kafa ya duba ya yi nazari ya yi nazari ya roƙi Allah bayan kwana ko bakwai ne ko nawa da ya yi kwanaki daga nan fa kai ya ga sunna shi ne rubuta ƙa'idojin sunna ya rubuta ne ne ya fito na sai gashi a babban masallaci na ƙasa ka haɗu yau kan mimbari shin an yi sallah ko kafin sallah an dai gama haɗuwa ga shugabanni ga malamai na ƙasa ga menene ya haka mimbari yace wanda ya san shi ya san shi wanda bai san shi ba ne abul hasan da karen jakaran mu'tazilawa wanda kowa ya san shi a mu'tazilar shi ne kaza amma ya zauna ya bincika ya shiga ya fita ya kewaya ya dawo yaro ne Allah Allah ya fahimtar da shi mu'tazilanci halaka ne saboda haka bar ya bar mu'tazilanci saboda yi maganan da za a gane ya haɗa maganan matsalkwala sai ce ya bar mu'tazilanci yana da ma alkibba mai ya gata haka kata ta kwaikwaye sa iji jifa da ita ce na bar mu ustazilanci yadda nake da wannan riga kada wani je yi tarihi kuma yadda na menai shi ka kuke rigar ka ka cire ta ka dumbule ta ka jefar da ita tun haka na yawan ustazilanci kada wani je kwatara da wani bukatan yan falsafa lalla wata mota motar lafiya ba shi daga yau ya kafa kansa da karin kare suna ya ɗauki alƙawalin zai yi raddi wuɗin bigi a zuwa ya mutu daga na fitar da ƙa'idoji to ƙa'idojin na ya ci gaba da gyara su ya fitar da ya yi da wasu siffofi ya bar wasu suna sunayen Allah gaba daya a ƙarshe ya juye littattafansa na ƙarshe ma da su alu suna ake kafa hujja ya rubuta masalatul islamiyyin ya yi littafinsa na ƙarshe al'ibana ba ibana na bulogun warabe ba da wannan ibanan ba yana da ibana ta tauhidi ce to da ni dai al'ibana sai ƙarasa sai da kana ina wannan kaga in za ku nemi littafin ku nema hannun shi yana da shi mai neman aro mai neman ya gani nan haka ko da wajen shi akwai ya ba nan inda yake ba ma yana nan kuma ya tafi kiyo eh? a ina nan ya fi duhu ka rikice na in ka shiga cikin mai gani daga yayi nan laida nan kwali nan mene da kwana ina ina zan gano maka amma shi na shi a tsara suke zai je ne ya tsakko kama su je wajen shi ba a shiga ba kai corona ciki duk wanda ya shiga ciki zai kamu da corona tun da ne ban kwashe su ba kasan tun lokacin corona nan suna na a ciki duka komai da komai na ciki yau daga gana ɗan kaje inda tsautsai ko je ka nam ina ne yana cewa kan mu wanta inda muke ciki dan tarihi ne saboda shi ne yake cewa jagoran da suke cin kawo da shi shi ne waye abu hakan fa zakara ashariyu al ainihin ashariyu al kamu ba ka mukaddamar farfani ba kin na kun wallahi ma an tun ala isbatihi wallahi ko innan ne ma an tun ku kasance ba akan tabbatar wa abin da tabbatar wal haqqu bi burhani abin da ko imam al asqali huwa qala inna allaha fawqa al arshi man al ashari wastaula matsalatu kulli bi ni. ainihin ya mamaye ya danne maganar duk wani makaryaci fi kutubihi turran wa qarrara qawla zil isbati takdiran abi mashani fi kutubihi al-tatafansa gaba daya imam al-ashari wa ya tabbatar da قول ذي إثباتي مغنغنون ما تتبتن رسولا عن الله دستكتن الله قبادة تقريرا عظيم الشان لكنكم أكثرتموه وقلتم من قال هذا فهو ذو كفران أيكم كافر قشي لكنكم أكفرتموه ثم تتعويه kun ce من kala haza? فهو ذو كفران duk wanda yake Allah na sama kafiri ne kan kusan kafirta shi da haka asari yanzu namu ne ya ishe magabu